ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون misalin halittar annabi isa a wurin allah kamar halittar annabi adam ce daga turbaya ba tare da uba da uwa ba kadai allah ya ce masa ne zama mutum sai ya zama kamar yadda Allah ya nufi to ta yaya za su riƙa ce irtek to ta yaya za su cewa annabi isa Allah ne da hujjar an halicce shi ba tare da uba ba alhali suna tabbatar da annabi adam mutum ne duk da an halicce shi ba uba ba uwa